الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تعدي تبت يا الله صلاة يتشي بعمي تنزل تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النار شافوا نيكو عشان تيجي تنزل asọ́fọ́gbọ̀n ta safo gbawadini ya zulka da 1438 kalenda nigeria na ajin da ya daga safo shibeni daga wannan watalar safo shibeni ya tabuta ta ci 2017 kalenda miladiya na kaga ya ce karatun littafin masailu jahiliya ya sheikh muhammad ibn abdul wahab رحمه الله تعالى قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه آل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا جنى لمسلم عن معرفتها والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء وأعم ما فيها وأشد خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فإن انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية والإيمان به تمت الخطارة والعياذ بالله تعالى كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullah ta'ala ga hazihi masail mas'ala ji ga hazihi umur na ji lamari ko khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na janabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wale ba ma alayhi alul jahiliya yene ga jahiliya ji ta tubo alkitabiyina bija alkitabiyina yahudi da nasara ji wal ummiyina wani da al'ummi yiwu na shi zai ji magbabu makanin mai mala jimali musulmin an mari fatiha na na musulmi wa da kuku kya ga gunsu ya ya fadiddu yuzhiru husnahu sai mm. mm. eh? mm. wa le talaka yake ji wala ba shi eh wa no ga so ko ji mota wani we pazanin ni mu ya so ga le le du za go ce da sai le ce wu ba shi wa no ga e ji ne so ko ya wani ni mo wuci ku ya so ga le ga za go ci ji agba nu ga bi ya ni so ko mo so ko mo la ji ka so ko mo la fon wa ko la ji ga ne wa so والضد يظهر حسنه الضد sango le kando ci wa ya to ya musulunci ya so ga le bibi na le musulunci ba ne wa bi ziddi ha bi opposite wi ta tamayyazu la shiyawu eh ta tabayyani to ba ya ga ko ngoto bi opposite wi ga to wọ́n á ṣíjú kọ̀ sẹ́rọ̀ wọn àṣọ ọ̀gálẹ̀bù ó pè é kó hmm. kánúgbò tí wà ló ń ilé ńlá ńlọ́tì àwọn kò pa a ẹ̀ pa òun ó ti àti àwẹ̀ à sọ ọ̀gálẹ̀ tí ọ̀ sọ ọ̀gálẹ̀ na kòkòrò jẹ́ àṣà àmọ̀ pàṣẹ pé ẹ̀ làkàbẹ́ mọ̀ ń parí kó hmm. tí káàtó ya zana na to position da abu bure waje a ga aka zo sai babu na bo ko ji gane wu wa hammu ma fiha yana da muhimmanci gan ci dan bona wa shaddu khataran mutum da danja tarawin ala adamu imanil qalbi ya zo shi shi ga wuji imani imani da zo ba bi ma ja bi rasulu bi na tishi bai yana fa yin da fa ila zalika in ga da abiya shi ga be mu istisanu dinil jahiliya addini ya zai yaji jahiliya nan wuce safiza wal imani bi ko za ta imani bi wata lokacin matil khasaratu asara ga gumi wal iyazu billahi ta'ala sai ci goyi sa sai ni latuna kama kala ta'ala kin sai ni latuna gam wallazina amanu bil batili ana jayi iman jibe gamane wa kafaru billah amma ji kafirci da sai ci na ulaika humul khasirun zawon shi ga izeji aji khasara na ki manye gan ba wannan bu ina manye gan wannan waga musulunci gwenwo ke o tsaye na kafirci ko ya kane bo ya bayu waga ɗaya tauhidi ye gwenwo ke na shirka ko ya kane da ya ne shirka da ya bo wa jiki ya bo wa biciu tun kada ural islam urwatan urwa idza na sha fil islami man lam yarif jahiliya ko lọgbọn musulunci lo ya wan bai wa da ke zaga annadan musulunci wa matsiyayi na jahiliya jiki na nan mutsiyayi na jahiliya in koya kananan zane ji talauci ne nan sokoci biya ba yiwu na wanda kima waye tashi amma zane na ji talauci ne sokoci biya ba yiwu ci da kima waye da hannun nga ga yiwu ci don bagwo na e ji na ko jan kalawa da kibo an sai lawala ya anyhow da ba kibo wuce na shina eh wuce bi ya ko laji ganewa wakati bayanin nan e ai daga shi ko ebe banu yanzu ko ya kunan gaji ke ngaya ya tabu nda ya taba to je ngo cin wata lokal ngo nwata ta tato masallaci ngo cin wata wato wane ya ana ga zamani na printer lab ne ba nan so da kan kabe we akura ne ka daga ta ba har da zobe tutu wo saluji ndoro wele ga zawon cin wale ru cin wale ta ba nun zuwa ba so to ga wuce anya faruwa kilo ta jan ta na. zan loti na so kwa ya ji do ku ne jin ta fe da za to mu an ti an ma ne to ba gune ba ta ba ma amadu legun babu milale daga ne ba tunani be jule mu an da ba kiwo unde ji do ku zan loti na ga be jinni na wa ji ke kan ga ale wa le tunu dan e do ga ji ti kai ma ji ga ju ji wi da ba kiwo u tenu shi ko ji fahimta ko good ka ga ya zaɓe kafirci ya kira ka cewa da layan mutu mini ya kafirci ga ya ji ke ba da musulunci ka ga wani bidiya kira wa da layan mutu mini ya bidiyo ga ya ji ke ba gani bai sunne wato eh ji dambo na ni bi sallallahu alaihi wasallam wa le yin jahiliya ji bana. ko ji yana ko mas'ala wacce na da abduwa ku bai fita ta nan ga ci so gba ni wa gawa ga waje tauhidi zalla da sunna wangi wa ga ɗaya na jiye bayani wasu ga jikiyo wasu ga ɗaya gangani mun ji wa ɗaya ke kawai ya bai ne name of ni ɗuya re yana ga jiyo ga wadi alu kawai na wani laku kyana wa ya ɗuwa ta kya jikiyo wasu ga ɗaya gangani duniya Allah ya samu dace mun ga mas'alatul ula ko mas'ala ya mafari annahu ya ta'abbadu na bi ishraki salihin mushrikin wuce shi aja sai jibuta eh, laza kirki ko kubati fi du'a illahi ta'ala wa ibadatihi dai addu'a ko be ibada jiya so a mai gan ganna to da miniya boye na ye jiya da kirki ani be boye na ye biya so kile wa yuridu na bizalika shafa'atuhum shafa'atuhum inda Allah ko ene mala ce ja ce yana ga ne manufa ne wa ga zaunci a tangwa ya ba su ko hmm. li zanihim annam na zalika eh hmm. eh e, e ya ne ji zato ga anna allah yuhibbu zalika ga su ko e wa cin gaga wa anna na kuma hakika da kirkiji yuhibbuna wa asai wa cin gaga kama kala ta'ala kemna tuyatin latuna gan wa ya ya'buduna min ji buta jibuta zanu ji sai cana ma la yadurruhum na alagun sa wa la yanfa'uhum kuma la amfani biya wa shi haula shifa'una inda Allah a caja gaza na jiga a can gwaye bayan sai bu wa kala ta ta'ala na tulatuna gan wallazi na ta hazu min duniyi auliya mai dagwa sun hannu na sai ci ciga gai waliya yau nan zama na buduhum yajibu ta zawunci ya illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai budi ala ya tsaba sai ci ga wa ziya zamu mas'alatin inna ga yana wacin ga mini mas'ala jo naji khalafahum fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na annabi sallallahu alaihi wasallam wa ne mushriki bana fa ata bil ikhlasi anabi ci be gan da ikhlasi yau wajibu ta su ko buje mulani wata su wa akhbarahum annahu dinullah muti ya labari ga addinin su ko dana allazi la yuqbalu min ahadin siwahu na gwa addinin wazan dunduba allazi arsala bi jami'ar rusul na atuntuci tumbayne wannan wa annahu la yuqbalu min al-a'mali illa al da kuma a min ya fi ba sai tun wani na ta tsana wa akbar anna man fa'ala ma mastahsanu ya labari ga zane gabe da lotu ye na ele ga wuce safafiya ne ma'ana sai ya sawaya wuce fakar harama Allah wa alaihi aljanna wa ma'awahu nar sai ki aljanna la jan ramu ya zawunci e jake bayan zawunci ma yi wayi ena wa bihi al mas'alatu allati na ga mas'ala na tafarraqa an-nasu li ajliha bayna muslimin wa kafirin mas'ala na ga la zawunci ta ga guba ade musulmi kayi amurka kafiri kayan wa inda waka adawatu ebon na masuku ga mala adawa be na we wa tsanu wali ya shuri al jihad ebu ba magala ala jihad yo kama kala ta'ala kan da lat wa qatiluhum egwa hatta la takuna fitnatun ebu da fi fitina ma wa yakuna dinu kulluhu lillah adini pata muluje yo sechi ci wale ga ga cin gannale ana manya gabu bani na in mafari na na biya le mushriki ibada ibada jiya fa ko muji aj'al al alihata ilahan wahida aga ne aga ga da dibu ta fa ko ni muji inna za la shay'un kuja ne mamaki nan kuli ya yi wal kafir ya kafir bi la abudu ma ta budun ya ji ta ne ya ji ta na wala antum abiduna ma abudu ya to ma jibu ta ne ya ji buta na alalillahi jimin kharif to ko mujin ga aji mutayo. ngo diga na ko mushriki da ji buta yin go ti kai dan go ti ji buta yi gidi la tajudu li shams wa la qamar wa wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun e ga ju zai da gi mai maji ya sama ju zeda Allah ne janita ko alita na bikin ga Allah muji aji buta ko zan ci jibuta yin ban a faraita mai ta kada ila wa wa zan ci na jibuta ne ya gba su ya yin ba zan ci da jibuta kuci a faraitu mulata wal uzza manata salisatul ukhra zan ci da ya kabari lanan lawul yahuda wa nasara su ko zan da kulta bata yahuda wan nasara ji ittakhadhu qubur anbiya masajida kabara annabi ajila masallaci amma annabi bai na annabi ne fatan yi ce la ilaha illallah imana la mabuda bi haqqin illallah ada zane a jibu ta bi gaskiya na sai Allah a to mushriki ga ga kuti annaji aji sama hunja aji kinya hunja ya danzara hunja ya wuza hunja ya ji kaza amma ga ga su ga ma na buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa bu ta ga hunja sai budi Allah ya tsaba sai ci alali mawuji na nan ga yana a kukena a ga wula shufa auna inda Allah a gaza ne ga tan gwaya bayan su kuma alale gwatan bata su kuma yau kulillah shafatu jami'a ai da ma tan gwaba su kuma sai su kuma ga zuni ju mai daya to kuma ji zuni ga yanzu ta gwa kun wujin da ne na su da gaji kinan da da na ga ibe tauhidi nan amma da yi da lai fa su kuma ta ce ce tu gwatan su koi da ne ga ji ka da ne ga su ta ce ce wannan sai gwata ji amfaniya wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i da kwatan a zaka absun da gen ni ma da aljanna no ah o ci mo lo to ta na to ajiya na to ajiya zaunci amfaniya le inda mai dai na ga su ta ce shirka wani na tunan walo na su kwagwa ko inna billah Allah ko kwa lẹ́yìn àṣírọ́tò ọ̀gẹ́ ìlà fàṣọ ìṣù bàtí lẹ́yà àbọ̀tọ́ ní amẹ́ríkà lẹ́tẹ̀kún nínú ẹ̀mí lọ́kàfẹ́ ẹ̀tún olùpàtì ní gáàjì omi gáfẹ́ dẹ́mi lẹ́jà àjà sára ní. wọ́n lọ́wọ́ àṣírọ̀kù làhábì tó àánú hùmà kánú yà àmọ́dù ẹ̀tún ìlà fàṣọ ya. kó ẹ bọ́gọ́ zàní gábé gígan ga wọn a gẹ̀ẹ́ ní ìwà ń jiná gá dáná wọ́n ṣe dà láyé ń sai lam yastajibu laka kai agu zo ya falam anna ma yatajibu na wan do ya tun ban wai lami to kal ngole ikhlasun na yajibu ta so ko buji nga mawuzi ta kaniya ne sa sallam gangani da biyan wani wa mushriki jiya ta wannan ne sai da ga ga jibu ta sai ti buji na ngole mushriki gagga gaggayen kore shi ciji adda bara ba ta ya ne bidu su su kun ji kiyan wasu sa abin ya gan anabi to banu hashim shi da sauransu a jiki a ji harka da zanuru hashim ya yi wa zanuru ma kuya mu a taga masu ibejin zuwa ji gani ako abu talibi masu ku an ju ga anabi gan musa abu talibi gwamnati sun jare amma da fai difen da anabi inda cin wajen ya bi ko a ga kore shi jiwa na ji kaba misun sai da gbaka tun waya ìgbà ìbùkún àti àwọn tòun tó dẹ́nu lórí àndó ńgá wà tó ní mú bá sí. ń wà dínà rẹ̀ àmà ń gbọ́ ilé in the name of ẹjí ní àtúntà ní àtọ́mọdé ẹni wọn náà ẹgbẹ́ ká àmà àdìsí so àti ilé alìwò ẹ̀ ẹ̀ mọ́ wọ́n ẹ̀jẹ̀ wato magada ajini uwa muso muhammadu na mawai jikin nan dogo to ajini na so waye jina to ina ne yana maganin nga da wani ana ba ji ɓata mu yana cabi aluma ji ne a jibu ta ka kwa mara laifu ba ci ma yan wani ma labi wuce sun gani aluma wuce sun bi annaba na jina ya ce kiwo ya ci lamar ya jibu ta so ya ci nan dole anwawu ibada shi ya du'a wa alkhawf wa arraja wa arragabatu arrabatu alinabatu alkhudu alkhushu wa alikhbatu sujudu wa ruku bata ga ajiya su yi wa cha la ndoro ko cha wato inna wi mas'ala ya mafari na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wali mushriki jibanin so mas'ala ne na kawai ga jinin nan wallahu alam wal ilmu inda Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk